Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a akan voahouse.com ko sashen hausa.com. Masaurare saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau talata 18 ga watan Yuli na shekarar 2017. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai. Gwamnatin Amurka ta sake tabbatarwa jiya Litini cewa Iran na kiyaye sharuɗan da aka gindaya mata a yarjejeniyar da aka cimma kan shirin ta na nukiliya. Yunkurin jam'iyyar Republican na canza tsarin kiwon lafiya a Amurka na baya-bayan nan shi ma ya ci tura a jiya Litini. sannan amurka ta yaba ma kungiyar tarayyar turai saboda kakaba takunkuman da ta yi jiya litini ma wasu manyan jami'an sojin siriya da wasu masana ilimin kimiyyar kasar To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa matashiyar nan 'yar kasar Pakistan Malala Yusuf Zai ta kai ziyara fadar shugaban Najeriya ta kuma gana da mukaddashin shugaban kasa Yemi Oshibanjo. Bayan haka za ku ji cewa yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don tunawa da irin gudunmuwar da marigayi Nelson Mandela ya bada wajen yaƙi da nuna wariyar launin fata a Afirka ta Kudu. A jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa wata kungiya ake kira ILJ na gudanar da wani taro don tattauna yadda za a magance barazanar kwari masu lalata amfanin gona. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna ɗauke da shirin noma wanda sarfi Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gwamnatin Amurka ta sake tabbatarwa jiya litini. cewa iran na kiyaye sharuɗan da aka gindaya mata a yarjejeniyar da aka cimma kan shirinta na nukiliya yarjejeniyar da a baya shugaba donald trump ya kira yarjejeniya mafi muni da aka taɓa yi bisa ga dokar amurka dole ne ma'aikatar harkokin waje ta sanar da majalisar tarayya kowane lokaci musamman bayan kwanaki 90 kan halin da iran ke ciki game da kiyaye yarjejeniyar wani babban jami'in gwamnati ya ce ko da yake iran na kiyaye yarjejeniyar a aikace shakka babu tana saba ma yarjejeniyar bisa manufa ya kara da cewa gwamnatin trump na aiki tare da ƙawayenta wajen ɗaukar tsauraran matakan ganin an aiwatar da yarjejeniyar babban jami'in na gwamnati ya ce fadar white house har yanzu tana yin imani wato har yanzu ta yi imanin cewa iran na ɗaya daga cikin gwamnatoci mafiya haɗari a duniya ya yi nuni da goyon bayan da iran ke baiwa ayyukan ta'addanci da ci gaba da gaba da isra'ila da hare-haren intanet da take kawai amurka da kuma yawan take-taken haƙoƙin ɗan adam yunkurin jam'iyyar republican na canza tsarin kiwon lafiya a amurka na baya-bayan nan shi ma ya ci tura jiya litinin bayan da wasu ƙarin 'yan majalisar dattawan amurka biyu suka ce ba za su goyi bayan ƙudurin dokar ba shugaban masu wanda shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa mitch mcconnell ya gabatar a makon jiya sanata jerry moran daga jihar kansas da mike lee daga jihar utah sun fitar da ɗaiɗaikun bayanansa da daren jiya litinin suna cewa ƙudurin dokar bai wadatar ba wajen shafa dokar kiwon lafiya ta yanzu wadda tsohon shugaban ƙasa barack obama ya kafa kuma ƙudurin bai kunshi isasshen tsari na hana ƙaruwar kuɗin inshorar lafiya ba wasu 'yan republican ɗin kuma na adawa da sabon ƙudurin ne saboda zai kai ga raba miliyoyin mutane da inshorar lafiyarsu musamman wajen rage ɗaukar nauyin amurkawa masu ƙaramin ƙarfi a ƙarƙashin tsarin da ake kira medicaid wannan shine cikas na biyu da mcconnell ya gamu da shi cikin watanni biyu bayan ya janye shirin kada kuri'a kan ƙuduri na farko a watan yuni bayan da ta bayyana ƙararra cewa ƙudurin ba zai samu isassun kuri'u ba 'yan jam'iyyar republican dai su ne ke da rinjaye a majalisar dattawan kasar da kashi 52 aka san 48 to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To Amurka ta yaba ma kungiyar tarayyar Turai saboda kakaba takunkumin da ta yi jiya litini ma wasu manyan jami'an sojin Siriya da wasu masana ilimin kimiyyar kasar da ke da hannu a harin makaman guba da aka kai kan farar hula. Matakan haɗin gwiwa na Amurka da kungiyar tarayyar Turai wani ɓangare ne na hoɓɓasar da ake yi a matakin ƙasa da ƙasa na ladabtar da gwamnatin assad saboda saba ma daɗaɗɗiyar ka'idar ƙasa da ƙasa ta hana amfani da makamai masu guba a cewar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka heather north jami'ai sha shida aka kakaba takunkumin, an hana su shiga turai kuma za a kwace kadarorinsu da ke turan ministan harkokin wajen burtaniya ya bayyana matakin da kungiyar ta eu ta ɗauka jiya Litinin din da matsayi mai kyau sannan ya ƙara da cewa ya yi farin cikin ganin ministocin sun haɗa kai wajen mai da hankali kan wannan batun da majalisar ɗinkin duniya da hukumar hana amfani da makamai masu guba na gudanar da bincike na bai ɗaya kan harin da aka kai a watan afrilu da iskar sarin a garin ƙanshekun da ke siriya wanda ya hallaka mutane akalla 87 a hotunan bidiyon harin akwai inda ke nuna yara na fitar da kumfa ta baka kuma suna numfashi da kyar. ana zargin kakakin majalisar dokokin kasar indonesiya da kasancewa da hannu a wata gazar almandahana ta miliyoyin daloli na shirin katin shaidar zama dan kasa na lataroni shugaban hukumar yaƙi da almundahana ta ƙasa agus raharjo ya faɗa a jiya litinin cewa akwai isasshiyar shaidar da ke nuna cewa kakakin majalisar Setiya Novanto na da hannu a wata almundahana ta sace dala miliyan 170 tsakanin shekarar 2011 da 2012 wanda kusan ɗaya bisa ukun dala miliyan 440 da aka ware ma wannan shirin. a cewar raharjo novanto wanda shi ne kuma ciyaman ɗan jam'iyyar golkar ya yi amfani da matsayinsa wajen azarta kansu da wasu wato azarta kansa da wasu mutanen amma a wani taron manema labarai da aka kira yau talata novanto ya karyata wannan zargin akwai wasu jami'an gwamnatin indonesia ma da ake zargi da kasancewa da hannu a wannan gazar, ciki har da ministan shari'a da kuma tsohon ministan cikin gida an yi lalata da yara sama da 500 a wata makarantar koyon waƙoƙin coci mallakar majami'ar katolika a ƙasar jamus a tsakanin shekarar 1945 zuwa 1992 a cewar wani rahoton da aka fitar a yau dinnan talata wani rahoton lauya ulrich weber ya nuna cewa wasu mutane 49 sun yi lalata da yara maza akalla 547 a shahararriyar makarantar koyon waƙoƙi ta don spatzen To labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Matashiyar nan 'yar ƙasar Pakistan mai suna Malala yusuf zai wadda 'yan Taliban suka so su hallaka shekarun baya saboda gwagwarmayar da take wajen kare 'yancin mata ta gana da muƙaddashin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Oshibanjo jiya a birnin tarayya Abuja kuma ta yi kira a kan gwamnatin kasar ta tashi tsaye wajen inganta ilimi ga karin bayani daga Nasiru Adamu El Hikaya. The first one was to ask the government to declare a state of emergency for education because the education of Nigerian girls and boys is Mun yi ganawa mai kyau inda na kira ga hukumomin Najeriya su kaddamar da dokar ta ɓaci don dagewa ga bunƙasa lamuran ilimi ga yara maza da mata. Hakanan na yi kira ga duk kuɗin da za a kashe a wannan bangare ya zama an bayyana shi a fili. Matashiyar nan mai kamfen ɗin raya ilimi a duniya Malala yubzai ke magana jim kaɗan bayan ganawa da mukaddashin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Oshibajo a fadar Aso Rock. Malala yubzai 'yar ƙasar Pakistan da ta yi suna bayan bayan da 'yan Taliban suka yi kuskure wa hallaka ta bayan harbinta da bindiga ta ci gaba da kamfen dinta na bunƙasa neman ilimi da nuna alƙalami ɗaya, littafi ɗaya da malami ɗaya ka iya sauya duniya ta aminta daga jahilci. Wannan shine karo na biyu da Malala ta zo Najeriya, inda dubu biyu da goma sha hudu ma ta zo karo na farko da ganawa da matan Chibok ko ƙungiyar gwagwarmayar kwato matan wato BBOG, inda ta ba da gudumawa daga asusunta na ilimi. Kazalika ma ta gana da tsohon shugaba Jonathan. And I was really happy to they are happy to uh, ensure that uh, they are happy with the suggestion of implementing emergency and uh, Na yi murna cewa mukaddashin shugaban Najeriya da sauran ministoci sun gamsu da kiran kaddamar da wannan dokar ta ta ɓaci, in ji Malala, wacce mahaifinta da mahaifiyarta ke yi mata rakiya. But I hope other girls who are still under the abduction, uh, that those Chibok girls and all other girls who are under the abduction of Boko Haram. Malala wacce ta yi fata sauran matan Chibok da ke hannun 'yan Boko Haram za su kubuta, ta ce ta samu ma damar ganawa da matan da suka samu kansu. Wannan batu na neman ilimi kan zama babu zaɓi sai an neme shi ta hanyar makarantun gwamnati da masu zaman kansu da ke da ɗan karen tsada. Duk da haka na tattauna da malamin wata tsangayar almajirai Abuja Aliyu Sisa Pass, wanda ya ce muhimmancin neman ilimin zamani baya ga na addini ya kai ga samun nasarar almajiransa arba'in zuwa yanzu sun samu digiri. Su suke jagorantar mutane baki daya. Saboda haka muke fata Allah ya haɗa kanmu 'yan Najeriya baki daya ya kuma samar da zaman lafiya a Najeriya mu ya samar da arziki ya samar da ci gaba sannan ya haɗa kanmu baki daya da musulmi da wanda ba musulmi ba dan arewa da dan kudu kowa ya zo a haɗa kai a taimaki ƙasa a raya ƙasa ta hanyar ayyuka masu amfani ta hanyar ilmantarwa da wa'azantarwa da wayar da kan jama'a da kuma addu'o'i wanda muke yi a kullun a kowane lokaci a kowane hali. Malala Yuzai mai shekaru ashirin yanzu kan zaga kasashen duniya don kamfen ga lamuran ilimin zamani inda ko kwanan nan ma ta zaga yankin kurdawa a Iraki. Masu sharhi na ganin Taliban sun harbe ta ne saboda yadda take caccakar su da nuna koma baya suke haddasawa a yankin Pakistan da Afghanistan. Nasiru Adamali kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Ranar 18 ga watan Yulin rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da marigayi Nelson Mandela, tsohon shugaban Afirka ta kudu kuma jagoran wa baƙaƙen fata 'yanci daga turawan mulkin mallaka a ƙasar. To koyaya wasu 'yan Najeriya ke ganin wannan jan gwarza Wakilin sashen Hausa a Legas, Babangida Jibril, ya aiko mana da ƙarin bayani. a rana mai kamar ta yau dai majalisar ta ɗinkin duniya na umartar al'umma duniya da su koyi da halayensa wajen sadaukar da kansu domin ba da gudunmawa wajen ci gaban yankuna ko kasashensu baki ɗaya a cewar majalisar ta ɗinkin duniya dai kowane bil'adama yana da irin rawar da zai iya takawa wajen ci gaban al'ummarsa to koya wasu 'yan najeriya ke ganin wannan jangwarzo nelson mandela wanda ya kasance bakar fata da ya shugabanci ƙasar afirka ta kudu bayan ya shafe shekara da shekaru yana ana gwagwarmaya na samun 'yancin kasar daga turawa 'yan mulkin mallaka da kuma nuna wariyar launin fata ga dai da wasu 'yan najeriya ke cewa magana game da mandela bai da wanda za a kwatanta da shi a nawa sanin don saboda mutumi ne wanda yake ba wanda za ka iya kwatanta ka cewa ne ya yi kaman shi kuma armin alherin da ya ma kasan shi ni ma ina fata a nan najeriya mu samu wani ya yi kwatancen haka mu ma nan a yabe mu kamar don saboda yabon wannan bawan Allah ana yabon ƙasan mu ma mu samu haka a Najeriya muna fatan haka insha Allah. Ni bunda zan iya cewa akan Nelson Mandela mutumi ne mai kwazo da irin a Afirka dai a ce ana president a South Africa babu irin shi irin development da aka samu lokacin da ya zo kasan nan har yanzu history shine zai ba da labari akan Nelson Mandela. don irin abubuwan da ya masu har duniya ta nade ba za a samu irin shi ba. Akwai darasu da yawa da za a koya. Don kam inda ma shugabannin kasashe mu ko kuma waɗanda suke gwamnoni ko local government ciyamomi za su koya darasi daga Nelson Mandela su bauta ma ƙasansu ko su bauta ma lokal government ɗinsu da zuciya ɗaya su yi musu aiki tsakani da Allah gaskiya da za a ji daɗi. don yadda mandela ya tsaya tsakani da allah ya yi aka ce sai dai ya yi kaza ya ce sam ma zai mutu ne ya yadda ya mutu har ya tafi ba abinci to in manyanmu za su koyi wannan gaskiya najeriya za a samu zaman lafiya za a kuma ji daɗi kuma mutumin ne wanda ke gurdo a bakar fata baki ɗaya na afirka afirka baki ɗaya kai da duniya ma baki ɗaya ina fata bakar fata duk inda take musamman mu nan Najeriya su yi koyi ga irin nashi lokacin da suka rufe shi a kan neman yancin ɗan eh, bakar fata ya shekara ashirin da da ya fito aka zaɓe shi ya shiga gwamnati kaga shekara hudu sai ce ya aji aka ce masa ya ci gaba ya ce a gashi har yanzu muna kaunarsa amma sai ce ya aje daga shekara hudu nan ya isa har yanzu duka inda bakar fata take muna kaunarsa taken bikin na bana dai shine tashi tsaye domin yaki da talauci da kuma tabbatar da daidaito ko adalci a tsakanin al'ummar duniya baki daya baban yaji firm murya amurka daga lagos To madalla a gaida baban gida Jibril. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. Jami'an kare albarkatun noma daga ƙasashen Burkina Faso da Mali da ita jamhuriyar Nijar ɗin na gudanar da wani taro a birnin Yamai don tattauna hanyoyin da za a bullo wa dukkan wata barazanar fara ko kwari da tsuntsaye a yadda damina ke ci gaba da ƙara sauka a waɗannan ƙasashen. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da wannan rahoton. Ƙungiyar ƙasashen yankin Liptako Gurma da ake kira ALG wacce ke kunshe da ƙasashen Burkina Faso, Mali da Nijar ita ce ta shirya wannan taro da ke ba ƙwararru a ƙarƙashin wani kwamitin ƙasa da ƙasa damar tantauna halin da ake ciki a gonakin jama'ar ƙasashen uku ta yadda za a ɗauki matakan daƙile dukkan wata barazana. Alhaji Saidu Uwa shine babban darakta a hukumar tafiyar da ayyukan ƙungiyar ALG. Kun san shekarar cin kamar shekara bala'i ce eh, cikin gonaki koko eh, cikin dazuka inda itace su eh, shi na yasa don wanga komiti eh, an ka kafa shi don saboda shi bi sau da kafa duka waɗannan wurare inda ake iya samun kwaran nan dukakin ta fara gungu-gungu a samu a kashe ta nan ta mace matak ma'aikata fannonin kulawa da ciye-ciye na kwari su ma za su ba mu bayanin aikin da sun kai bara sa'annan kuma su ba mu bayanin program inda sun kai bana Eh, bakwai biyu da sun wuce an ba mu bayanin can inda take tasowa yankin asiya babu komi sakamakon lura da yadda tsuntsaye yake zama wata babbar barazana ga albarkatun noma ya sa kwamitin ƙwararrun ƙungiyar ta alj ya gabatar da wata muhimmiyar shawara jiya mun yi zance kwarai bisa ga tsuntsaye su ma kun san wani bala'i na in shekarar su ta zo eh, nan mun ce eh, wagga ƙungiyar tamu ya kamata a yi mata gyaran huska don saboda a sa mata cikin kundinta kulawa da tsuntsaye eh don ku surveillance a tsare wurare tun da an san duka inda suke zama inda suke zuwa inda suke kwana inda suke cin abinci akwai yanzu wata tsutsa sabuwa da aka ce ma shani eh, legionnaire ba a santa da mugun ɓanna yanzu gashi ita ma eh, ta fara kamari cikin yankin sahel Eh, sai dai a ce ita eh, kamarinta bai kai kamar yadda take cuta ma waɗancan ƙasashe na bakin ruwa eh, kamar su cote d'ivoire su ghana su benin Bankin ci gaban nafiyar Afirka da ake kira Badeya wanda ke da cibiya a ƙasar Sudan ne ke tallafawa kwamitin na lifta ko gurma da kudaden gudanar da ayyukan yaƙi da fara saboda haka Somda Salvador da ke halartar wannan taro daga kasar Burkina Faso ya ce akwai buƙatar gwamnatocin ƙasashen Nijar Burkina Faso da Mali su ƙara dafa musu don samun isassun kudaden tallafi daga masu hannu da shuni. Avec l'accompagnement euh, des gouvernements des États, ils nous aident à rechercher les moyens partner. A baya-bayan nan kwamitin yaƙi da fari a ƙasashen yankin Sahel wato SEALS ya sanar da cewa ƙasashen na Sahel na fuskantar barazanar fadawa cikin halin ƙarancin abinci a bana. Mafari kenan da kwamitin na ƙwararrun ƙungiyar ALJ ke ganin buƙatar ƙara jan ɗamarar yaƙi da dukkan wasu cije-cije don kare ɗan ƙalilan ɗin da ake hasashen samu a ƙarshen damanar da muke ciki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Eh, gaɗe ku ‘ya'yan binne da ku da ‘ya'yan ƙauye, ku kama noma daidai wanda bai rika aiki kwale ba dubbai a jama'ata. Madalla an gaida Sulaiman Barma kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. An kwashe sama da shekaru uku kenan bayan da rundunar sojan Najeriya ta haramta hada-hadar kamun kifi da sayarwa a yankin tafkin Chadi. Biyo bayan zargin da aka yi na cewa mayakan Boko Haram sun tsindama cikin harkar domin samar da kudaden shiga ga kungiyar. masuntan yankin sun koka game da hana su gudanar da sana'o'insu waɗanda suka ce sun gada tun kaka da kakanni kuma akasarinsu babu wata sana'a da suka iya illa ta kamun kifi a baya dai idan rundunar sojan najeriya ta kama kifi a hannun masunta takan tara ne ta banka musu wuta da zargin cewa 'ya'yan ƙungiyar boko haram na samun kuɗin shiga ta wannan harka To sai gashi a makon da ya gabata, kwamandan rundunar sojin Najeriya na Operation Lafiya Dole da ke kula da shi a arewa maso gabashin Najeriya, Major Janar Ibrahim Attahiru, ya sake baiwa masuntan damar ci gaba da ayyukan sana'o'insa a yankin. Kan wannan batu ne wakilin murya Amurka Haruna Dauda ya tattauna da shugaban masuntan yankin tafkin Chadi Alhaji Abubakar Gamande inda ya tambaye shi ko akwai wasu sharuɗa da aka gindaya musu game da gudanar da harkar kamun kifin nasu. Eh akwai dokokin da aka gindaya muna domin yanzu kusan wato Hausa suka ce gani ga wani ya isa wani tsoron Allah. Ah, wato duba da abin da suka faru a baya to ba zai sa yanzu komai ya zama an yi shi kawai a kara zube ba. Eh dole akwai dokoki na wanda mu da jami'an tsaron duka za mu sa ido ga su masu kamun kifi din da kuma duk wanda yake sana'ar da yake ya shafi taɓa ruwa a cikin wannan tafkin tiyata din ba za mu yarda ya zama kawai kara zube ba ne kowa zai zo daga inda ya ga dama ya yi abin da yake so a'a duk zamu duba mu zura ido da kai da waton daga dukkan membobi kenan a ina ka fito daga ina ina za shiga ina za zauna me hake yi wannan duk yanzu zamu sa ido akai ba zamu bar abin haka ba ana ma kuka ma cewa dalilin ma da yasa ka dakatar da kamun kifi a wannan yanki akwai waɗansu eh, da ake yan boko haram ne sun shiga wannan harka naku kamar to wani hanya za ku bi dan ganin cewa wannan abu bai sake dawa dan ya kamar da yake a gidan jiya ba eh a wannan bangaren akwai shawarwarin da su jami'an tsaro suka bamu wanda za mu yi wannan zai iya wato kawo muna tsafta a cikin sana'ar tamu kuma sannan bangaren mu kanmu muna da tsari na kungiya wanda yake akwai aidikar na kungiya wanda yake idan akwai wannan aidikar na kungiya to zai iya ba da dama cewa wannan mutumin masunci ne mai harkan kifi ko mai sayansa ko mai sayarwansa akwai wannan damar ita wannan za mu iya ragewa kuma sannan akwai shawarwari wanda su jami'an tsaro din suka bamu wanda yake ba sai mun gaya ma kowa ba domin kada wani amfani da wannan damar ta eh, kafafen labarai ya ji ya je kuma ya mana wani zagon kasa amma amma dai su jami'an tsaro din sun ba mu shawarwarin abin da za mu yi domin kare mutuncin sana'a da kuma kare mutuncin mu da kuma kare mutuncin kasa din wanda yake mu shugabanni mu muka san abun ko mu za mu yi aiki da abin a sannan kuma wato abu na gaba shine daga wannan dukkan kasashen nan dukkan amfani da kifi yakan zo ne karshen ta zuwa Najeriya to tabbas a kowane wuri za mu sa kwamitoci wanda za su kula da duk kifin da yake a tafin chat nan already dama mun riga mun san kanmu ta ina ya fito ina zai je su suka kama shi su waye za su saya su suka sayar wannan duka za mu sa ido akan wannan ba za mu taɓa barin mu ba kasar mu kunya ba da sauran kuma kasashen da suke kewaye da mu abin da ya faru ya isa ya isa ba za mu sake yadda wani abu ya maimaito a wannan tafkin cari din ba kuna ganin an samu zaman lafiyar da za ku ci gaba da wannan sana'a taku a wannan yankin tafkin cari eh an samu gwargwaron yadda aka samu domin in ka kula daɗin ai duk babu amma kuma yanzu in ka kula duk wanda suke yankin ai sun san abin da wurin yake faruwa eh su sojoji sun yi kokari sun yi kokari namijin kokari wanda yake mu da muke yankin mun san irin nasarar da aka samu mun san an samu nasara kuma mun gani a ido kuma mun shafa mun taba mun ji ba abun zamu gaya wa sojan Najeriya sai godiya shugaban masantan yankin tafkin chadi alhaji abubakar gaman da kenan a tattauna wasu da wakilin murya amurka haruna dauda bayan da rundunar sojan najeriya ta sake buɗe musu hada-hadar kamun kifi a yankin tafkin chadi sauraron mu anan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu sake da muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin musamman ma wakilin murya Amurka Haruna Dauda sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya. To a nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 11 da minti 25 yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau ya ce hakika gargadin da masana suka yi na yiwuwar samun ambaliyar ruwa a jihohi talatin na Najeriya wani lamari ne da ke tayar da hankali matuƙa don haka ya kamata al'umma mu farka daga baccin da muke yi mu tashi tsaye don kawar da duk wani abu da ke iya zama sanadin jawo ambaliyar ruwa a muhallanmu lokaci ya yi da ya kamata mu daina jiran har sai hukumomi sun yi mana wani abu dangane da kula da muhallinmu kasancewar mu ne muke zaune a cikinsa sannan kuma idan ya lalace mu ne muka fi kowa ta gayyara don haka maimakon jiran a kawo mana kayan agaji idan ruwa ya yi mana barna a muhallinmu to kamata ya yi mu tashi tsaye don kula da shi 'yan magana suka ce rigakafi ya fi magani sako daga Muhammad Salihu ƙauren namo da zamfara. Sako na gaba kuwa ce kawancin da jam'iyyun adawa suka haɗa a jamhuriyar Nijar domin ƙalubalantar jam'iyyar PNDS mai mulkin ƙasar wannan kawance yi daidai. Ina fatan za su dunkule waje guda domin tabbatar da dunkulalliyar siyasa a ɗaukacin ƙasar Nijar. Sako daga Alhaji Abbas Baffa Chaledi jihar Bauchin Najeriya. Wannan sakon ku ce salam don Allah ku bani dama in yi kira ga sabbin zababbin shugabannin kananan hukumomi da kansilolinsu na jihar mu ta Kebbi da su yi koyi da kyawawan halayen mai girma gwamna a Tiku gudu wajen rungumar al'umma ba tare da bambancin siyasa da addini ba sako daga ma'ajin kungiyar murya talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi sai wannan sakon ya ce assalam BOA Hausa don Allah ku miƙa mana koken zuwa ga gwamnatin jihar Kano bisa rashin ruwan famfo da ke addabar mu a karamar hukumar Bagwai ita dai wannan matsala ta daɗe tana ciwo al'ummar garin bagwai tuwo a ƙwarya da fatan gwamnatin za ta dubi wannan koke namu tare da share mana hawaye sako daga sha'ibu adam bagwai to kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya takaice gwamnatin amurka ta sake tabbatarwa jiya litini cewa iran na kiyaye sharuɗan da aka gindaya mata a yarjejeniyar da aka cimma kan shirinta na nukiliya yarjejeniyar da a baya shugaba donald trump ya kira yarjejeniya mafi muni da aka taɓa yi bisa ga dokar amurka dole ne ma'aikatar harkokin waje ta sanar da majalisar tarayya kowane lokaci musamman ma bayan kwanaki 90 kan halin da iran ke ciki game da kiyaye yarjejeniyar yunkurin jam'iyyar republican na canza tsarin kiwon lafiya a amurka na baya-bayan nan shi ma ya ci tura jiya litini bayan da wasu ƙarin 'yan majalisar dattawan amurka biyu suka ce ba za su goyi bayan ƙudurin dokar da shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa mitch mcconnell ya gabatar ba amurka ta yaba ma kungiyar tarayyar turai saboda kakaba takunkuman da ta yi jiya litini ma wasu manyan jami'an sojin siriya da wasu masana ilimin kimiyyar kasar da ke da hannu a harin makaman guba da aka kai a kan farar hula matakan haɗin gwiwa da amurka da ƙungiyar tarayyar turai wannan wani ɓangare ne na hoɓɓasar da ake yi na cima wannan burin To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna taya malam ango malamin makaranta da matarsa murnar samun karuwar ɗa namiji. Allah ya raya shi ya kuma sa masa albarka amen. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniya mu ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.